A baya nan dai mayakan Boko Haram bangaren Iswap sun matsa da kai hare-hare a wasu daga cikin yankunan jihar Yobe. Wannan wani mazaunin garin Dabci ne ke mani ƙarin haske akan harin ta'addancin da jiya Iswap suka kai a garin nasu na Dabci. abin da ya faru jiya misalin kusan biyar haka muka samu labari yaran boko haram suna zuwa garin dabci kuma kamar karfe biyar sai muka ji harbi bayan wannan da dare kuma sai muka ga wuta ashe kofan gidan mai girma district head na dabci sa wuta da falonsa da kuma gidansa da suton abinci haka bayan wannan kuma kare da fita bakin tasha suka kona wani asibiti sannan kuma suka wata mota lokacin sojojin najeriya sun zo suka yi musayan wuta jirgin sama ya saki bom wanda ya kona mota guda biyu kuma ɗayar motar karamar hukuma ce wanda suka ɗauka ɗaya kuma tasu ce ta yan boko haram ci sun kai mutum shida ko bakwai na yan ta'adda na yan ta'adda duba da yadda yan ta'addan suka kone gidan hakimin garin na tuntuɓi ɗaya daga cikin 'ya'yan mai garin na dabci ko zai man bayanin yadda abin ya faru dai mu kuma muna kan fitowa ne haka. Wato kun gudu daji kenan? Eh mun gudu gaskiya ne. To lokacin da suka shiga cikin gidan naku kamar me suka yi a cikin gidan? Eh, lokacin da suka shiga suka ɗauki fetur dai suka shiga suka koko ne wajen da za su bana kafin su doki kayakin. Wato sun ɗabi kayaki a cikin gidan kenan? A ah, insha Allah sun kun ɗauki. Kamar me suka ɗiba gidan? eh to akwai kayan shi na mai girma din su kayan sa na sawa da su sa dai na abubuwan sa, da yawa dai haka dai abubuwa da dama sun dauka a cikin gida sannan bayan sun ɗaya kayan kuma sai suka sa wa gidan wuta suka sa ga abin na kai suka kwana da na tuntuɓi hedikwatar tsaron najeriya akan wannan hari na garin dabci ɗaya daga cikin masu magana da yawunta ya shaida min cewar nan gaba ne za su fidda sanarwa a hukumance masanin tsaro dr kabiru adamu ya yi ƙarin haske akan abin da ya sa iswap suka matsa da kai hare-hare a bayan nan. Muna sane da ita uwar kungiyar Islamic State ta duniya da uwar kungiya gaba daya ta kaddamar da wani tsari wadda take kira yaƙi na fansa kuma ta yi shi ne don ya dace da wayannan kwanaki goma na ƙarshen Ramadan. Amma lalle mun ga alaman suna kai hare-hare. Hadde hare-haren da suke amfani da roka-roka suke suke jefawa daga nesa a shekarar 2019 sun yin irin wannan kira gab da babbar sallah to shi ma haka suka yi kusan kwana goma suna yi to ina son alakanta shi da wannan abu da muka gani a dabci abu na biyu shine shi irin wannan yaki yaki na ta'addanci har dai na tsari ka noke shi su yan kungiyoyin nan suna karantar yanayin da ƙasa ke ciki a dabci muna da labarin cewa karfin jami'an tsaro da ake nan yana da rauni to ba abin mamaki ba ne wayannan mayaka suna karanta irin wannan suna ɗaukan dama suka irin wayannan hare-hare. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.